Ƙungiyar Fitiyanul Islam ta mabiya ɗariƙar Kadiriya na daga cikin ƙungiyoyin da suka gudanar da tarukan addu'ar a baya-bayan nan, inda aka yi karatuttuka da jawaban jan hankali ga jama'ar ƙasa da kuma shugabanni a matakai daban-daban. Sheikh Musa ni Sheikh Muhammad Nasir Kabara shine ya jagoranci taron addu'ar. Abin da nake so in ja hankalin al'umma. Mafi yawancin musibu da matsaloli da ƙunci wanda 'yan Najeriya suke fama da shi a lokacin yanzu magana ta adalci ba wannan sabon jagoran da Allah ya ba mu ba shi ne umar a ba'isin su ba amma tare da haka kuma wannan ba zai hana mu kuma mu faɗi kalma ta gaskiya mu faɗi nasiha in zan faɗi magana kalma ta gaskiya tsakanina da Allah gwamnatin tarayyar Najeriya ta yanzu ba ta hau tsaiki ba yanzu irin matakan da ya kamata a ce ta ɗauka na shawo kan matsalolin da al'umma suke fama da su da sassauta al'umma da sai ce ta al'umma har yanzu bata kamo wannan hanyar ba yanda matsalar dogayen layuka ta kasa ci ta kasa cinyewa a ƙasar nan bayan yau ana maganar wata goma da samun sauyin mulki irin yadda matsalar lantarki take daɗa ƙazanta take daɗa nan ma da sake laraba suna cewa hannu ɗaya baya tafi daga komai nagartar shugaba komai gaskiyarsa dole sai ya lalubi mutanen kirki ko waɗanda suka san abin da ƙasar take mu kanmu al'ummar ƙasar ba zai ƙasar mu ta gyaru don mun samu jagora na gartacce mu kuma kowa yana nan a cikin irin canarsa ba abin da ya soya ba abin da yake nufin ko yake niyyar zai soya ba ubangiji ya gawa mana wannan amsa inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba ga taron addu'a ta musamman malamai da limamai na ci gaba da tunatar da shugabanni da mabiya kan bukatar kowa ya ringa sauke nauyin da ya rataya a wuyansa domin samun mafita daga halin da al'umma ta shiga. Dr. Bashir Aliyu shine daraktan cibiyar bunƙasa harkokin Islama ta Alfarkan da ke nan Kano. Wajibi ne a wannan lokaci wato da babba da yaro da shugaba da mabiyi maza da mata a duk kufa wajen yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah. A waɗanda suke mata da iyaye da ake ta bukukuwa a duba irin abubuwan da ake yi na saban Allah a lokacin bukukuwa a dina masu mulki a duba rike amana da duba da halin da al'umma take ciki hakika mun san an samu ci gaba da wannan mulkin da aka samu saboda an samu hukuma wacce take la'akari da halin da al'umma take ciki kamar yadda masana tattalin arziki suke faɗa daga zarar gwamnati ta fara aiwatar da tsarin tattalin arziki za a samu wato jujjuyawar dukiya wanda yake za a dan samu sayawa ga halin da al'umma take ciki amma kamar yadda wayannan kwararru suka faɗa suka ce duk irin abin da ake tsammanin za a samu fa zai zamanto takaitacce ne idan ba a yi maganin harkar tsananin a man fetur ba kuma harkar tsananin man fetur dinnan lalle ya kamata mutane suna da haƙƙi wato shugabanni su bincike a ga wannan matsalar daga ina take har yanzu da alama ba a samu bakin zaren ba dama dai kimanin makonni biyu da suka gabata ne majalisar dokoki ta jihar kano ta zartar da wani kudiri da ke kira ga al'umma su tashi tsaye wajen addu'o'in neman mafita daga mawuyacin hali da al'umma ke ciki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya.